da wannan la'asariyar shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 28 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan yadda kafofin sadarwa ke taka rawa a fannin zamantakewar neman aure. A yau mu buɗe muku layin waya domin ku kira mu ji daga gare ku kan hanyoyin da kafofin sadarwa suka sauya zamantakewar neman aure. Haka yake Amina ko muna tafa da tambaya a shafin Facebook mun kuma samu amsoshi masu yawa saboda haka za mu zakulo su daga cikin amsoshin da muka sa muku mu kuma karanto muku. To Sarfilu ba tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da tambayoyin da muka kafa a Facebook. Inda muka tambaye ku ganin yadda a wannan zamanin fasaha ganin yadda a yadda wannan um, wannan zamani fasaha ta wadatar da hanyoyi da kafofin sadarwa ta wace hanya kuke ganin hakan ya canza al'amuran zamantakewar neman aure a taku fahimtar ga kuma yadda kuka amsa mana. To fili ko za ka fara karanta mana amsoshinmu a yau. To fa to amsa mu ta farko yau ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. Ya ce yau da gobe da sai mutum yana da wato da sai mutum yana wahalar zirga zirga zuwa gidansu wadda yake so ya aura amma yanzu sakon WhatsApp ko facebook kawai zai tura ya wadatar wato kuɗin man nan ne dai kawai zai an daina zuwa wannan gaskiya ne ba <laughs> to in ma ba kashe amai ba a kashe a data eh to haka ne ko ya ka gani sai aika inda aka kashe amai ba kwarai da gaske <laughs> to kin ga fasaha ta janyo mana wani abu ma kuma yanzu tafiyar da zaka yi ka samu dan wato motsa jikin da zaka yi zuwa gidan yanzu ka zauna to babu wannan motsa jikin ko masu sufuri suna wahala tun da yanzu ba a dan hawa babur a dan je zance haka ne <laughs> fa to sai kuma amsar shehu adamu rijau mm. inda ya ce hakika bayyanar shafukan sada zumunta ya sauƙaƙa hanyar neman aure matuƙa domin saurayi da budurwa za su yi hira iyakar son ransu ta shafin sada zumunta ba tare da sun ga juna ba. haka yake shi kuma abubakar yahaya lakwaja cewa hakika kafar sadarwa ta taka muhimmiyar rawa wajen sadar da zumunci tsakanin maneman aure a bangare guda kuwa ta cusa masu iya wato ban fahimci abin da ya rubuta a nan ba wato ta cusa masu iya kira da yaudara ko rashin yarda da juna to wato ina ga yana so ya ce akwai alfano amma kuma akwai akasin haka akwai akasin haka eh haka ne shine dai mm. na ga dai koya ka gani to masu sauraro muna nan ɗakin watsa labaran mu muna jiran kiran ku kada ku manta lambar da za ku kira kamar kowace rana ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu mm-hmm. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to layukan mu dai abu da suke sai ku kira domin ku wato bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu yau gaba ɗaya abin da za mu yi kenan za mu jira za mu karanto ra'ayinku kuma za mu jira mu ji daga gare ku kira mu tattauna dai akan wannan batu baki ɗaya to ban sani ba ko mun sami kira in ba mu samu ba zan karanto mana ɗaya daga cikin amsoshin da muka samu a facebook to waƙar zamani waƙoƙin da nake so kawai yau za a sa na ga alama aiki. to ga kina dan yana shigo mana daga jihar Kaduna salamu alaikum Hello, salamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa, Hajja barka da lasariya. To barka mu da wannan lasariya da Malam Murtala muke magana. Yawwa, shi da kuma wannan kai da sharfi ne. To muna an sama Murtala. To Malam Murtala. to gaskiya na ji bayanai kuma da gaskiya ne akwai waɗanda na sani wadda za ka ga sun haɗu ta social media kuma ta kai su ga soyayya ta kai su ga aure ko wajen mutane mm. uku akwai wanda ma wani aboki na yana abuja ne sun haɗu da wata baiwar allah da social media to mm. ita kuma tana ikare ne da ke kaduna kenan mm. to ina so in gaya ma da aka zo suna tattaunawa ita kuma tana gaya ma ma'aifinta sai aka yalon an kana jin mu Hello? Yawwa muna jin ka, ana ɗauka ta katse. Yawwa aka zo, mm. kuma ranar ma aka zo za a ɗaura auren yadda aka ce to aka ce aka ce to ka zo ba mm. yau za a ɗaura muku aure. Kana da wani aikar ne ce akwai wani ya tura shi ya je zama waliyin shi, ina ga ma'anar aka hmm. je a su je an ɗaura auren kuma suna zaman su lafiya. to shi duk abin da ka shige da kyakkyawan niyya kyakkyawan mm. fato za ka samu nasara a kan shi amma abin da ka shige shi sabana ka to shine mutane ba za ma samu nasara ba amma yana taka rawa wajen soyayya har a kai ga aure ma wannan tsari ne kuma murtala ka san yawancin wasu abubuwa sukan zo da alfanar da rashin alfanu duk da eh, yake dai mun san yanzu ka kamar ka faɗi wani alfanu na kafofin sadarwa da ake samu wani irin rashin eh, menene rashin alfanun su kuma ga a ɗaya bangaren to rashin alfanu shine na farko akwai da irin mace da fara mm. macuta To kamar dai layi malam tala ya goce. ya dauko bayani kan. Amma dai wallahi. In eh, ya dauko bayani to kin ji mamaki. da mun dan tattabo su a baya. Kwarai da gaske kin ga yanda yake faɗi yanda aka zo wato ga wani kira to mun samu wani ne akan layi. Kuna magana kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim barka da zuwa filin yau da gobe. to masha Allah gaskiya a kowane lokaci muna muku godiya game da ainihin damar da kuke babu muke bai da ra'ayoyinmu da korafe korafe mu gwargwada abin da ya kamata abin da ya Allah to masha Allah to malam Ibrahim muna magana ne yau akan rawar da kafofin sadarwa suke takawa ga fannin zamantakewa wajen soyayya neman aure da dai sauransu ya kake ganin alhamdulillah mm. na'am to gaskiya alhamdulillah game da ainihin wannan kafa da muka samu ta yada labarai haka mm. to sai dai a kowane lokaci akwai malamanmu da anin sauran masu karatu bangaren farfesa haka suna dan mm. jawabi a game da haɗarurrukan da ke ciki akan yanar gizon nan da ake amfani da ita. Na'am, mm. kamar su me hatsarurrukan? Domin su yaudara de da de da Ba shi ya faɗa mana da kai shi Domin saboda mm. yawa domin saboda da dama za ka samu samari da 'yan mata suna yaudarar junansu a bangaren wannan intanet din. to kuma kamar da ainihin malamu ke bayani to duk wanda zai amfani da ainihin wannan bangaren yanar gizo mm. to rika sa tsoron Allah yana kwatanta gaskiya a kai haka to malam Ibrahim baka ganin yana dan yana dan yana dan taimakawa wurin tanadin kuɗin mai da za a shiga mota a ce za a je zance ah, kamar da nake bani nan da ku yanzu mm. a sanadin wannan yanzu irin al'umma jama'a da suka sani na san su mm. da su bata yawa da su sannan kuma bangaren sada zumunci hmm. to ba karamin sada zumunci ake ba to amma ina kira ga iyayenmu gaskiya su sa ainihin hankali ga ainihin wayoyin da ƴaƴanmu ko kannanmu suke amfani da su hmm. yauwa su rika kula da wannan bangaren hmm. saboda gaskiya ana abubuwan da ba su kamata ba to malam ibrahim mun gode kwarai da gaske malam ibrahim da wannan ra'ayin naka a yau to kin san wani abu kuwa kamar yadda yake faɗan wannan magana haka wani yake faɗa na tuna yana cewa yanzu sun taimaka ba a zuwa gurin 'yan mata daga waya aiki to mm. ba za ka je gurin wata 'yar wani baka je kana lalata ta ba to amma kuma duk da hakan ana lalata sun ta wayar kin gane abin da ke nufi lallai kam akwai kuma wannan matsalan da muke akwai wannan matsalan shi sa wasu lokacin akwai alfanu akwai kuma rashin alfanu a tare da shi kamar yadda Ibrahim ya ce dole iyaye su saka ido su tabbatar da ƴaƴan suke yi idan suka shiga ɗaki suka rufe su da wannan wayar a su sun akwai abubuwa da yawa da ya kamata a duba To yanzu kuma ga amsar yanzu kuma ga amsar Abubakar Mudi Tsafi. Ina ga dai sunan kenan dai to. Mm. Mala Abubakar Allah sa ji haka sunan ka yake. To amin. Yace a gaskiya an samu hanyoyi wajen neman aure cikin mm. sauki domin kuwa samun hanyoyin sadarwa sun sa an yi aure ciki da wajen ƙasa kai har turawa da larabawa ma an aura to kaga wani abun kuma. fa wato inda a da kana nan zaune a ƙauyen kuma. Ina za ka ga Larabiya da za ka ce za ka aura. kana ƙauyen kuma sai <laughs> ka yi hira da balarabiya da take can wata uwa duniya to kaman ga kira na shigowa daga jihar kaduna to muna kaduna dai da yawa yau wane ne akan layi da ya kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ta Allah Musa ko za ka dan rage akwatin rediyon naka. Ka san da ke shagon rediyo ne abun ya riga ya yi jama'a da yawa. Wato ikon Allah. <laughs> To Malam eh, Musa. Ka san da na kama tashar BOA America kawai rediyon shagora sai su kunna kansu. Ikon Allah <laughs> masha Allah. To sannufa ya kokari malam. Allah ya taimaka. Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo wace hanyoyi waɗannan kafofin sadarwa suke taimakawa wajen zamantakewar neman aure ko kuma samari da 'yan mata da suke zuwa gurin 'yan mata da abubuwa da yawa da ake. To gaskiya ta wani bangaren bangaren mm. irin kamar bangaren waya ko kuma bangaren sadarwa haka na social media da sauransu mm. ta wani bangaren sun ba da gudunmuwa amma ta wani bangaren gaskiya tsakani da Allah bangaren waya din nan dai ta dan ta gurbata ita kanta zamantakewa tsakanin ma'aurata saboda ta misali mm-hmm. idan mm-hmm. ko da mutum yana so zai dauki wata yarinya idan da zamanin da da ya wuce baya kaga ba maganar waya mm. kaga ba zai tunanin cewa dole sai ya zo kofar gidansu a kofar gidan nasu ma sai ya samu dan aike mm. wanda ta dan bangaren shi kashi wani dan aike za a dauki wani abu a bashi amma kaga mm. yanzu dalilin haka yanzu a waya ba mamaki ba zai iya kiranta yana guri kaza ta ce ina ganin ina son ganin ka guri kaza ko kuma ita tana guri kaza ta kira ki ce tana son ganin shi guri kaza kaga an ka an samu na kasa gaskiya ta nan bangaren mm. ni dai na ra'ayin gaskiya ina ganin kaman ta nan bangaren waya kamar bangaren abin da ya danganci maganar neman aure da sauransu ta rage wasu karsashi akan ita kanta magana auren me kaga ta waya din zaka jira mm. da ita zaka ji muryarta za ta yi wane ne amma kaga a da sai ka je kofar gidan babanta ya ganka iyayenta ba ba mamaki ka shiga mm, sauran gidan ku zauna ku fira kaga ta bangaren shi ne aka wannan din shi to wani jan hankali hankali za ka yi to wani jan hankali za ka yi ga masu yin amfani da wannan amma kuma ta hanyar da bai dace ba to alhamdulillah gaskiya al'amari a matsayin mu na masu wayar da kan al'umma da faɗakar da su akan irin wannan al'amari iyaye ya kamata gaskiya su kula akwai yarinyar da bai kamata a ce mata kai matsayin da za ta rike waya ba mm. gaskiya al'amari akwai wata yarinya wanda yake kaga idan ta fara rike waya nan ta nan bangaren gaskiya take samun nakasu ana samun tana samun lalacewa ita kanta tarbiyyar da iyayenta suka bata to malam Musa ya maza fa gaba daya kuma ta zo waya din nan ta bangaren waya ka samu wani wani mutanen gaskiya ba tsoron Allah gare su wani ma za ga ya ma haifi yarinyar amma za ga abin takaici ga yana kiranta a waya ko kuma ana wasu abubuwan da ba su dace ba wato kana jin Amina tana ta ko to mun gode kwarai da gaske duk da yake na Musa Garo na gode garin to Alhaji Musa mun gode na ji kina kokarin ki zunguru Alhaji Musa ki ce eh, wai yana maganar mata yara maza su ba iya yaudaran su a akwai din abin da yasa ina ji mai da hankali ga 'ya'ya mata saboda matsalar ta fi shafa su ne eh, da Allah akwai kuma wannan ni na shiga Alhaji Musa na faɗi wannan ban san abin ina jima abin da yake tunani kenan a ransa. Mm. Shi yasa ya bada misali da matan. To masu sauraro har yanzu dai muna na ɗakin watsa labaranmu kada ku manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga waƙan Mariya. mariya wato masu raro zan so a ce ganin da amina take zayyana wannan wa kamar ita ta yi wakan nan ma san da kokari ta har yanzu dai daga jihar kaduna ga kira nan yana shigo mana salamu alaikum Walaikum to Hajji Amina Murtala ne da ya dawo daga Kaduna garin Rigasa. To ma Murtala ya mutuwa. Muna jin kamar Murtala. To na ji Sharbili ya ce kina ta ɗarausa wato ya yi kyau. Warai da gaske. Eh, gaskiya yawwa abin da na ce shi ne cewa ta ɓangaren da shi a yake gurɓata ko kuma rashin alfanunsa kamar da na fara zai zainawa shi shine cewa za ki ga musamman su mazan amfanin wannan waya da hmm. yawansu su eh, ya to musu fannin wani karya ne da yaudara wa su musamman ma mata ba hmm. kamar yadda na faɗa dole dama za akwai nagarin na faɗi na fannin nagari wanda sun yi aure na su yi mutum uku kuma hmm. na ji labarai ta ka an sadu ana ta zumuncin su ma ana kan za a yi auren ma haka to amma shi za ki ga rashin alfanarsa shine cewa mutane su dauki shi wannan social media guri ne na zumunci guri ne na faɗa-faɗa gaskiya kuma ka nemi wa soyayya kai ma ka ba da soyayya ka gurin wasu a cikin duniya mm. wanda da kafin ka san wani abu ke faruwa a duniya har ile ka kusa shekara arba'in hamsin kafin ka san me ke faruwa a mm. duniya amma cikin minti goma minti ashirin minti ka san me ke faruwa a mm. duniya ka san wani mutum kai magana da shi ta social media wanda illa da ba ya ka taɓa magana da shi har abada ba to ya kamata mu ɗauki wannan wani fanni ne wanda nesa ta zo mana kusa mu mai da munanan abubuwan cikin mai da su kyawawa da sauransu hmm. haka kuma su ma matan su ɗauka cewa wannan social media ba wani abu da za su kulle kansu a ɗaki suna wani baɗala ko rashin tarbiyya mara kyau da shi a su ɗauka wani abu ne wanda misali kila da kina da matsala zuciyanki kina son wanda za ki hmm. aura amma iyayenki ba su baki dama ba to sai Allah ya ɗaki da wancan sai ki mika ma iyayenki wannan wanda Allah ya ɗaki da shi ba za ki ta nuku-nuku ba ne misali saboda yaji su da yawa ana son soya kamar wanda ya faru kwanaki a sokoto ne ko zamfara inda kuma bamu wata wata yarinya ta kona kanta kan wanda take saboda soyayya ba ya zo ya zama sanadin mutuwan ta ma lalle ka malam mutala ya muhimmanci to naji malam mutala da ya goci to ga wani ma kira dai na ga yana ta jira wane ne akan layi wane ne akan layi daga Neja Nuhu daga Neja to Nuhu Bakano muna sauraron ka ta wace hanya kake ganin wannan hanyoyin sadarwa sun taimaka wajen zamantakewar neman aure To gaskiya su hanyoyin sadarwar nan kan suna da alheri amma hmm. akwai na su wanda suke kawo na daban. Na'am kamar wanne kenan. Amma tabbas alherin su ya fi sharrin yawa fa. Mhm. Saboda amma a aikata mu kuma abin da muka fi aikatawa abin da zai faru wanda yake na sharrin shi aka fi saurin a isar da shi akan abubuwan sadarwa. Maimakon na alkhairi kenan? tunda dai kaga akwai abubuwan da suka kamata in ma wani na alheri ne ko ziyara ko zumunci wanda yake hmm. sai ka biya kuɗi masu yawa sannan ka je ka yi ziyara yan uwanka ka sa da zumunci mm. naira ɗari ta ce ka kai wannan bukata a ɗan kira gwaggwa kaza kawo kaza da ake aikata wani sharin a cikin su su kuwa mm. in abu na alheri ya faru sai ji an yi shiru ba a damu da ma a faɗe ba amma da na shari ya samu ko ɗanya yake yanzu ya tawatsa ta midiya to mun gode abu kaza ya faru abu kaza ya mm. faru inda ma abun bai kai haka ba kaga ana ta yada shi haka ne to ya kamata dija alma'a su yi amfani da wannan dama domin cin moriyar ta kamar yadda aka tsara ta da farko ba a maida amfani da ita ba ta wata hanyar da bata kamata ba mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai da fatan jama'a sun karu dukan mun karu ga baki daya to sarfila cikin amsoshin wanne ne zaka zaka karanto mana yanzu to faro daga Imami hayya soja woba adamawa mm. yace hakika fasahar zamani ta kawo sauye-sauye a zamantakewa aure ganin cewa hanyoyin sadarwa kamar su facebook whatsapp da sauransu ke hada aure ko watsar da auren a waɗansu lokutan Allah ya kama na sauki. Lallai kam Allah ya kama na sauki. ga ma abu ɗaya da faɗa nan ya jan hankali na shine ya ce ke haɗawa ko kuma watsar da auren to kin ga akwai haɗawar abu ne mai kyau kawo rabuwar aure abu ne mara kyau to dole sai mun yi taka tsantsan mun ba a hankali mun yi hatara don mu zauna lafiya to ga amsar abubakar kawo girgir inda ya ce babu shakka hakan ya rage wahalan wajen neman wajen neman aure ko yawan zuwa gidan su budurwa domin dalilin kafofin sadarwar zamani zaka ga saurayi ya kwashe kwanaki ba tare da ya je gidan su budurwar tasa ba to abubakar ai muna so ana zuwa ana kama ziyara to fa <laughs> haka ne kan to kin ga akwai shi yayi magana magana man nan dai da nake cewa dai ya rage dai kudin sufuri wato dai kudin sufuri ya rage ba ba rage data ba ai amma zai sa data ai <laughs> to ga kuma amsar armaya Husaini shi kuma cewa i e, to ni a nawa fahimtar kafar sada zumunta babu wani ci gaba da ta kawo tofa har akan zamantakewa ta aure hasali ma sai dai ta bata abin da ya sa ya ce haka sai a ga matar aure ta bude facebook amma kaga tana chatin da wani katon banza saboda rashin sanin daraja auren to kaga shi kuma ra'ayin shi to mata aure ma da ya je tana chatin da wani da bata san shi ba ba muharramin ta ba to kin ga hanya da kawo lalatan auren kenan bai kamata abu ne da bai kamata ba amma dai laifin dai ba dai kan mata kaɗai yake eh, ba kan mata har mazan ma har mazan ma da suke bi ka abu ne da bai dace ba abu ne da bai dace ba ban san wani irin addini ake bi ba ko wani irin al'ada ba amma dai ba na jin akwai addinin da zai halatta irin wannan abubuwa ya ce mm, to jama'a har yanzu dai lambar tamu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar 托你尽全力挽回哟。 kawai ɗazu ina miki abin na ce baki karya ba eh na ji <laughs> dalili kenan wato na jikin kokarin faɗa wata kalma ne ta gaza na ce da alamu da baki karya ba ina ji yau to ashe haka ne sannu mhm. to ga wani kira na shigo mana salamu alaikum wa alaikum salam amina buhari na'am sannu ya labai daga wani jiha eh mai wankin hula ne ya dawo to barka da dawowa zauren namu To masha Allahu ni abinda dalilin da ya sa na sake dawowa bayani ne ɗaya wanda yake zai mm. akan musamman iyayenmu mhm. akan waya. Domin saboda za ka samu wurare da dama za ka ga ainihin wayana tana kawo sanadin mutu aure. Mm. To yana da kyau iyayenmu su su sa hankali wurin nan a kula da wannan bangaren domin saboda matsalolin da ake samu na mace-macen aure akan sanadin waya. wato kana nufin su ringa jan hankalin su kenan wajen gaya musu abin da ya dace da bai dace ba wajen idan suka shiga yawa yawa to ni jan hankali nake ga hmm. iyayen mu kiran to Allah ya sa an ji ka kuma da fatan wannan hmm. zai taimaka ya kawo wato ya dakile wannan masifa da ake samu dan masifa ce zan ce kashe aure ba karamin abu bane gaskiya lallai kam wayan nan yana taka muhimmin rawa ai da bangarorin da kika duba za ga akwai wani abu da yake taka rawa hmm, akwai duk da yake dai kamar yadda muta suka faɗa abu ne da yake ci gaban na gaske to amma ba mu in za mu yi amfani da shi ta hanyar da ya dace abu ne mai kyau idan ko muka karkace hanya to kin ga an samu matsala kenan to yanzu ga amsar jibrin jibi ya ce eto eh to abin ba yabo ba fallasa. Dama ya kira ya daɗe mana bayani kan ko menene yake ne. Ba yabo ba fallasa to ai magana da muke kenan ba yabo ba fallasa kenan. <laughs> Gari nake kama akwai akota ƙasa. Yawwa. To bai bayyana ba kawai wanda faɗa. Labari da na so ya kira ya ba mu labari. <laughs> To to da fata ya sunan shi ne? Jibrin Jibi. To Jibrin Jibi layin ma buɗe ki muna da sauran mintuna kaɗan idan Allah ya sa za ka dace ka ɗau waya ka kirawo da muna nan muna jiran kiranka. To barin karanto wani sako daga alhaji alhaji mai hula askira ya ce gaskiya ni kam ya sauƙaƙa wajen yin kasuwanci ta wannan fannin ma yana taimakawa rayuwa za ka sayar da kayan ka ta nan kuma kai ma za ka sayi kayan ta hanyar kafafen sada zumunta to eh, kin ga shi ba ma abin da yake magana bane amma dai dan kasuwa ne kuma masha Allah to amma kuma duk da in ma kika juya bangaren yan kasuwa ita ma akwai muhimmanci akwai rashin muhimmanci ka sayar da kayan za ka iya ka sai kayan da ba kayan bane ko ba na kwarai ba ko kuma wani ya yaudare ka ya sa ka sa masa kuɗi bai aiko koma da kayan ba to kinga akan samu irin wannan matsaloli da yawa amina lallai kam to yanzu kuma ga amsar goni manajan bulo da masak hmm. da kaka alhaji bukar gursuma da masak to allah sa haka ku suke suka ce hmm. hakika hanyoyin sadarwa suna taimakawa a hanyoyi da yawa musamman wajen hada zumunci da neman aure to hmm, kaga kamar yadda na ce a kira gwaggwa kaza a kira kawo kaza wato yanzu zumunci ya zo kusa ne eh amma kuma sarfilu kana ganin ana yin zumuncin duk da sauƙin. da kafofin sadarwa Allah masu ƙoƙarin yi suna yi gaskiya wato kan na ce haka wani ya ce ai yau shekara na ba kira na ba to amma di <laughs> na faɗa haka ga yan gumel ku kira ku gaya mana eh, lalle ba yaushe raban da sarfilu ya kira ku ai ana ana yi abu ne ba ɗaya ba biyu ba wani lokacin kuma akwai mantuwa wani lokacin kuma abu ya dauke ya danganta yanayin da mutum yake wato yanayin rayuwar ne rayuwa yauwa ya canza amina to ki yanzu baki gaya min amsar wannan tambayar da muka a facebook ba in ke zaki rubuta a facebook wani amsar tambayar da muka yi wa mutane a facebook ke menene ra'ayinki akan ci gaba da da zamantakewar aure da wannan ya kawo akwai alfanu mm. amma kuma akwai akasin haka ne. ne ne alfanun me akasi komai dai a duniya Allah nan ina ga mutum da in ya sa tsoron Allah a gaba mm. komi za ka yi amfani da shi yadda ya kamata mm. gaskiyar ke kenan ni haka nake ganin shi Masha Allah. To kai fa. ji ustaziya. <laughs> Kina azumi kin ce tsoron Allah. <laughs> To duk da yake dai duk da kin mun tambaya ni ma na san na miki tambaya da cewa duk mun ji amsoshi ko mun tattauna amsoshin wannan tambaya. to babu wani abu da zan iya karawa aka saboda haka mun gode ga waɗanda suka samu damar kira waɗanda ba samu damar kira ba kuma da Allah a ci gaba da gwadawa da yadda ubangiji za a iya samun mun gode ta masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasan da ke ciki a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel ba da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Sarfil Hashin Gumel ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya